Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da 16 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal FM a Ghana kuma ana iya kama ma alfa rediyo da ke kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau talata, sha biyar ga watan Janairun shekarar tara, Muhammad Hafiz Baballe ne da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labarai. wasu alkalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice sun wanke tsohon shugaban ivory coast lauren gbagbo daga laifin yakin da ake zarginsa da shi rahotanni da dumudumunsa daga kasar kenya sun ce ana jin karar tashin harbe-harbe da fashe-fashen nakiyoyi a babban birnin kasar. duk da cewa yawancin amurkawa shugaban amurka donald trump suke zargi da tsawaitawar rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce ya faɗa wasu manoma cewa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats su ma suna da laifi wajen janyo rufe ma'aikatan Tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban hukumar da'ar ma'aikata ta najeriya ta shugaban hukumar ɗa'ar ma'aikata ta Najeriya ta musanta uh, tuhumar da ake wa babban alkalin alkalan Najeriya daga siyasa ko son rai, amma wani lauyan tsarin mulki yana cewa a tashi masa ta shi ba sai a yanzu idan ana tunanin cewa ya ke ta ka'ida duk wani alkali kafin ta bufan da shi a gaban kotu akwai tsari da aka tara. Sannan har ila yau dai za ku ji cewa wata kungiyar taimakon kai da kai a jamhuriyar Nijar ta raba wasu kayayyakin tallafi ga wasu mazauna gidan yari a Damagaran. muna tafe da cikakken rahoton. Kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasir Batsari na tafe da shirin sana noma tushen arziki, amma duk waɗannan fa an sha labaran duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum. Wasu alƙalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. sun wanke tsohon shugaban ivory coast laurent gbagbo daga laifukan yakin da ake zarginsa da su laifukan da ake da nasaba da mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaɓar shekarar 2010 da ya sanadiyar saukarsa daga karagar mulki masu goyon bayan gbagbo sun yi sowa da murna yau talata a lokacin da alkali kunu turfesar ya sanar da hukuncin akan tsohon shugaban ɗan shekara 73 da haihuwa da kuma charles godde babban hadiminsa kuma tsohon ministan matasan ƙasar turfesar ya ce yawancin alkalan sun bayyana cewa masu gabatar da ƙara sun kasa iya gabatar da ƙwararan hujjoji akan waɗanda ake zargi. fiye da mutane dubu uku aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar 2010 da goma da farkon shekarar da sha 2011 a lokacin da Bagbo ya ƙi amincewa da cewa Alassane Autara ne ya lashe zaben babban abokin hamayyarsa wato shugaban ƙasa mai ci na yanzu. A halin da ake ciki kuma komai ya tsaya cak a Harare babban birnin kasar Zimbabwe yau talata sakamakon zanga-zangar da ake yi saboda karuwar farashin mai wadda ta yi muni. Rahotanni sun ce ba kowa a kan titin birnin inda aka rufe kasuwanni bankuna da makarantu bayan da kungiyar kwadago ta kasar ta yi yajin aikin kwanaki uku don nuna adawa ga taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. jiya litinin an kashe mutane da yawa a lokacin da 'yan sanda a harare da bulawayo birnin na biyu mafi girma a zimbabwe suka harba wa masu zanga-zanga da suka yi ta jifa da duwatsu suna kona tayoyi da toshe hanyoyi rahotanni da ɗumuɗumunsu daga ƙasar kenya sun ce ana jin karar tashin harbe-harbe da fashe-fashen nakiyoyi a babban birnin ƙasar. ko da yake zuwa yanzu ba wani cikakken bayani na abin da ya jawo hayaniyar duk da haka hotunan bidiyo da kamfanin dillancin labaran ap ya soma sakawa sun nuna motoci da dama suna ci da wuta da kuma wani hayaki da ya turnike da yake tashi daga cikin wani otal mai suna Dusit hotel da ke can nairobi haka kuma an ga ma'aikatan tsaro na kwasar mutane suna ficewa da su daga otal ɗin. Duk da cewa yawancin Amurkawa shugaban Amurka Donald Trump suke zargi da tsawaitawar rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wasu manoma cewa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat su ma suna da laifi wajen janyo rufe ma'aikatan. da yake jawabi a yayin wani babban taron manoma na ƙasa wanda aka yi a jihar new orleans trump ya ce 'yan democrat ba za su yarda su ba mu abin da muke bukata domin tsare amurkawa ba shugaban ya ƙara ya kare bukatarsa ta neman biliyoyin daloli domin gina katanga a kan iyakar mexico da amurka inda ya ce jirage masu tuka kansu da na'urori masu aiki da motsi ba su isa a matsayin matakin tsaro ga iyakar ba ya ce shinge mai karfi shine kadai zai iya kare amurka daga shigowar bakin haure ba ta haramtacciyar hanya ba trump ya jaddada cewa ba zai taɓa janyewa ba daga ƙoƙarin kare amurkawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma a jiya litinin ne shugaban amurka ɗin ya bayyana cewa bai taɓa yi wa ƙasar rasha wani aiki ba kwanaki kaɗan bayan wani rahoto ya fito da ke nuna alamar kamar shugaban rasha vladimir putin na da wani riko kan shugaban na amurka. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda za ku ji cewa shugaban hukumar da'ar ma'aikata na Najeriya ya nesanta tuhumar da ake wa babban alkalin alkalan Najeriya daga siyasa ko son rai, amma lauyoyin tsarin mulki suna ta baba. Ga Hassan Maina na da ƙarin bayani. Da yake magana da 'yan jaridu a nan Abuja, shugaban hukumar da'ar ma'aikata ta Najeriya, Farfesa Muhammad Isa, ya yi bayanin cewar gabatar da alkalin alkalan Najeriya, Justice Walter Onnegan gaban kotun da'ar ma'aikata bai da wani alaƙa da siyasa ko cimma wata manufa ta daban. a tsantsar tsarin aikin hukumar ne kawai ya fi ta kan alkalin alkalan tuni dai wannan batu ya raba kawunan lauyoyin najeriya barista yakubu sale ya ce abin da gwamnatin tarayya ta yi ba daidai ba ne ba a tashi masa wulakanta shi ba sai a yanzu idan ana tunanin cewa ya keta ka'ida duk wani alkali kafin ka gurfanar da shi a gaban kotu akwai tsari da aka tanada da farko akwai abin da muke kira National Judicial Council ita ce hukumar da take da urmi sannan dabtar ko kuma ta kirawo wanda ake tunani alkali ya saba doka sai an fara da engage daga nan a lokacin ne za ta sa wannan sai ya yi retire a lokacin ne za a kai shi wannan kotu da ake magana amma a yanzu a taki a yi wa doka irin hawan kawara irin wannan da a tunanin babu da muke gani gwamnati tana da dalili da hujja wadda su sun sani kuma duka mun ma mun sani dalilin da aka yi aka haka muna ce da bakin ciki abin da aka yi ba daidai ba ne bai kamata ba ya saba da kullum daki tsarin mulki ya saba wa demokradiyya muna bakin ciki muna alhini kuma muna muna Allah wadai da abin da aka amma lauyan tsarin mulki barista Modibo Bakari ya ce an yi daidai maganar bayyana kadarori shi code beru ne suke da wannan eh, kurmi sannan kuma kowane kabilar da suke da wannan kurumi na sauraron ƙara a gabansa. Tsarin da aka bi wurin gabatar da onogen gaban kotu kana ga gwamnatin Najeriya ta bi ka'ida da kuma tsari. In dai wa'annan laifuka ne ba waɗansu wanda na sani wannan da aka bayar daidai ne laifukan guda biyu ne wanda ake faɗa eh, laifuka na rashin bayyana kadarori ne Sa'annan kuma laifi na mallakar kadarori wanda shi ma an ce bai bayyana su ne. shi yasa aka kai a gaban wannan hukumar amma inda ya bayyana su ne sannan ana neman yayi ya mallake su ko ya saba doka ko bai saba doka ba wannan kuma ana ya kai shi kowane irin kotu ne. Yanzu idan muka duba rashin gabatar da wannan matsalan a gaban NJC ba a saba ka'ida ba kuma ba an yi daidai abin da aka yanzu. Inda abin da ya shafi na mallakar bayyana kadarori ne ko rashin bayyana kadarori ne wannan kamar kowane judicial officer in ka duba schedule 5 na part 1 kuma public officer ne wato ma'aikacin gwamnati ne wannan ya shafi kowa da kowa ne kowane ma'aikacin gwamnati kuma shi ne daga cikin su ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Hassan. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa wata ƙungiyar taimakon kai da kai a jamhuriyar Nijar ta raba wasu kayayyakin tallafi ga wasu mazauna gidan yari a Damagaram. Tamar Abari gare ki. Musa Badamasi shine shugaban Club de Jean Big Tempo ya yi mana karin haske kamar haka. Dangance da gindarin tsarin aiki namu na duk shekara da muke yi Club Big Tempo ba ta mance ba da waɗanda suke can a tsare a gidan kasu. Lalle kam mun samu mun halarta yau can mun je mu mun samu mun kai musu kayayyaki. Kaya na sawa da kayan da suka shahi abin wanda mata suke amfani da shi da kuma eh, mai na shafa da sauransu. Wannan kaya da kuka kai musu kune ne tsakanin ku kuka hada kuɗi kuka saya ko kuma kuka tattara ko kuma akwai wasu wanda kuka nema suka kawo muku ko kuma wata kungiya. Muna yin tantamanawa duk sati duk talata a nan station Uwar Libya mai kallon Meri ba eh, duk talata da dare muke yin tantamana a wannan tantamana muke tsaye da abubuwan da zamu yi. Lalle kamar wannan na ya shahi mu 'yan kurabkin tsakanin mu kowa ya kawo kayayyaki muka gama kun ba wannan mun san muka ce duk wani wanda ya san zai iya kamawa ya taimaka ya kawo an samu su ɗaya haka wanda suka kawo amma dai sama da kashi goma tara bisa ɗari duka na 'yan kungiya ne su ne muka gangama muka kai. To ko irin wannan aiki na taimako da suke yi hukumomi suna kama musu? To wannan hukumomi muna shaida musu dai mu ce za mu yi abu mai amma yawanci dai suna aika wakilinsu musamman sarkin da magaram shamaki yana zuwa da sunan sarki suna zuwa suna ba mu goyon baya suna kara mu karfin gwiwa bisa kan abubuwan da muke amma dai duka yawanci fi lahi daga yan kungiya ne suke gama ajidan idrisa banyo shine jagoran gidan kaso ta nan da magaran cewa yi wannan taimako abu ne da suke bukatar shi muna matukar horin ciki na wangazawa naku taimako da kun kai ma gidan kaso wasu akwai waɗanda in an kawo su nan da complete ɗaya ake kawo su ba su da uwa ba su da uba ba su da wa ba su da ƙani babu wanda sun kasai sai ka ga complete nan guda a hanyar wata biyu wata uku har kusan shekara sinan fiye da shekara ya zama yanda zan don ka in muna samun irin haka waɗannan da a ciki ba su da wannan hali wannan mabuɗin hali ne gare su na su samu abin sa surtu ga wangan lokaci da muke na sanyi muna yi muku vraiment godiya a ci gaba da irin wannan taimako lalle ba yau bane kenan ina ganin kowace shekara wanga taimako ana yin shi sarakan yan kasan bangaren maza da na mata sun yi godiya kamar haka abdullahi sile alliance na dogo wannan taimako da kuke kawowa muna jin daɗin shi wanda yake gidan kasu ayan sai yana da matsala matsalar mu kawai suke mu ba mu da yunwa ba mu da ishirwa kenan matsalar mu kawai ita ce ta saki bakin babban matsalar wanda yake tsare dai muna neman alhurma ga magabatanmu su taimaka. Sunana Zainabu Idi wannan taimako da kuke kawo mun gode Allah saka da alheri. Muna da bukatar shi wannan taimakon. An kawo muna jin daɗi akwai wanda suke matsawan da ba su da kaya ƴan uwansu bisa zawa ma inda suke zawa. An ba mu kotan an ba mu sabili da kaya na sawa abduga da mai da man wannan da ake shahawa. Ubangiji Allah saka muku da alheri mu kuma da muke wannan guri Ubangiji Allah taimaka mu man bar wannan guri. Shabakin Sultan na da magana Alhaji Sanusi na Kandari da ya wakilci Sultan din ya ce a koyaushe a shirye suke idan irin wannan ya taso. Mai daraja mai karama sarkin da magaram a kullum in akwai haduwa irin waɗannan kunga wakilin sarki a ciki. Duk abin da ake yi sarkin da magaram iya da labari kuma duk abin da ake iya ciki da shi ake yi kuma ya ma wannan kungiya babban yabo saboda irin aikin da suke yi wajen shekara ashirin wato waɗanda kuke gidan yari kusan tare kuke da sarkin damagara kuma duk irin abin da ya matsa muku ku yi delege a je a gaya mushi sha Allahu za ku zama lahiya abin da muke fata Allah sa ku zama lahiya kowane wa'adin da aka mishi wa'adin yayi ya huta daga wannan wuri Tamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar Allah Allah Allah kan mu a mu so juna manufar mu a gaida Tamar Abari To daga jamhuriyar Nijar bari mu leƙa jihar Kanan Najeriya inda babbar kotun jihar ta kori ƙarar da Alhaji Sani Bello ya shigar kan takaddamar zaben cikin gida na ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP tsakaninsa da injiniya Abba Kabir. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. kamar kusan kowace jiha a najeriya zaben da jam'iyyar pdp ta yi a jihar kano cikin watan oktoban bara domin fitar da ɗan takarar gwamnan jihar da sauran kujeru ya bar baya da kura lamarin da ya kai ga wasu daga cikin 'yan takarar sun sauya sheka zuwa jam'iyyun apc da prp da sauran jam'iyyu ko da yake dukkanin mutanen da suka nemi jam'iyyar pdp ta tsayar da su takarar gwamnan na kano su kimanin goma sun cewa zaben da aka gudanar a ɗaya daga cikin ofisoshin tsohon gwamnan kano rabi musa kwankwaso bisa dalilin cewa yin zaben a wurin ya ci karo da dokoki da ka'idojin jam'iyyar pdp to amma duk da haka malam jafar sani bello guda cikin masu neman takarar ya shiga zaben kuma shine ya zo na biyu bayan da jami'an da suka lura da zaben suka ayyana injiniya abba kabir yusuf a matsayin wanda ya yi nasara sai dai rashin gamsuwa da sakamakon zaben da kuma tsarin da aka bi wajen gudanar da shi ta sanya jafar ɗin ya garzaya babbar kotun kano domin neman hakki kuma tun wancan lokaci ne lauyoyinsa da na injiniya kabir ke yusuf ke fafatawa da juna a kotun a litinin dinnan ce dai kotun karkashin jagorancin justice at badamasi ta yanke hukunci game da wannan takaddama inda ta kawo hanzarin cewa malam jafar sani bello ya makara wajen shigar da korafinsa kuma nan take kotun ta tabbatar da takara ga injiniya abba yusuf magana ce muka kai gaban shari'a kan cewa ko ɗan takarar da jam'iyyar pdp ta mika sunansa ga hukumar zaɓe ya cancanci zama ɗan jam'iyya wadda ta ba shi damar ya shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp kotun bata ansa cewa e ko a'a game da wannan batun ba amma ta ce mun makara shigar da karanmu da kwana guda dole abubuwa ne da dama da za ka duba su kuma ka zauna da su loyoyinka tunda su ne masana shari'a ba harkar noma ba ne da nake da kwarewa a kai dole in ba masu haƙƙi haƙƙinsu shawarwari da za su ba da shawarwari akan nasara ko akasin nasara da suke gani akan ɗaukaka ƙara ko rashinta Malam Jafar Sani Bello kenan, to amma a bangaren sa injiniya Abba Kabiru Yusuf cewa yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa waɗannan mutane gaskiyar lamari babu abin da za mu ce sai mu ce mun gode wa Allah nasara ce ba ta wani kaɗai ba nasara ce ta jam'iyyar mai albarka ta pdp su waɗanda suka kai wannan ƙara duk abin da suke faɗa na tabbatar da cewa na bi dukkan ka'idojin da ake so a bi kuma akwai rijista wacce aka yi min ta dawowa jam'iyyar pdp saboda haka ni dama na san cewa lokaci ne ni a yanzu a matsayina na ɗan takara na gwamna a wannan karkashin jam'iyyar pdp ni na kowa ne ya zo a yi tafiya ɗaya a mara wa jam'iyyar pdp jam'iyyar mu baya allah ya kai mu ga nasara daga sama har ƙasa kamar yadda muke faɗa haka kuma daga ƙasa sama yanzu dai doka ta baiwa malam jafar sani bello damar duk makonni biyu na ɗaukaka ƙara idan yana muradi hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kimanin kwanaki arba'in da biyar suka rage a gudanar da zaben gwamnoni a najeriya wanda zai wakana bayan kammala na shugaban ƙasa da makonni biyu Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara, wato karfe hudu da minti goma sha tara agogon Najeriya, Nijar, Caji da Kamaru, wato karfe uku da minti goma sha tara agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A wannan makon shirin yana jihar Adamawa ne da ke arewa maso gabashin Najeriya tare da wani matashin manomi wanda ya gaji noman tun daga iyaye da kakanni mai suna wani rabul Husaini Gamba na kura da ke zaune a birnin Jimeta. Ah, na farko kamar idan ka ga noma ta bunƙasa an samu wadataccen abinci ko menene ana samun shi a kan farashi mai rahusa. A biyo mu domin jin halin da noman ke ciki a jihar Adamawan. Tomadalla Honorable husaini Gamba na Kura yana ɗaya daga cikin matasan manoma da suka shahara a yanzu haka a jihar Adamawan da ke arewa maso gabashin Najeriya. A wata hira da murya Amurka ya yi bayani dalla-dalla a kan halin da noman ke ciki yanzu haka a jihar Adamawan. wadda ke ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya da suka fuskanci matsalar tsaro a 'yan shekarun nan ga dai yadda hirar ta kasance ni gadon noma ne na sarkin noman adamawa ne wanda mai martaba lami don adamawa yana shi sarkin noman adama don babana yana noma da fatanya suke lokacin ba maganan tractor masu aiki a gidanmu na wayi gari na samun masu aiki sama da mutum 200 kuma babana yana noma dawa masara maiwa a shinkafa dawa kawai ana samun wani sama da buhu 300 a lokacin 400 fiye da haka haka kuma shinkafa da yake noma su shi mai martaba marigayi dr aliyu mustapha lajigan shi yana da shi sarkin noman adama eh. to aiko yanzu ka rike sarauta sarkin noman ne koko eh gadon sarautar noma a yanzu sai dai ni dai na kiran kai na dan sarkin noma kuma na iyakacin kokari na ta harkan noman yanzu noman wani bangare ka mai da hankali a bangaren noma eh wato ina noma shinkafa ina noma gyada ina noma waka wake ina noma masara kuma da rani muka noma a attarugu tattasai tumatur kuma muna yin shinkafan rani ha kuma muna yin masarar rani da kuma wake har ma da gyada na rani duk ana dan samu wato ka hada noman damuna da rani eh in damuna ya wuce sai mu kama na rani in rani ya wuce damuna ya shigo muna yin na damuna babban dai yadda muka rike noman din cikin ikon allah muna fin karfin abun da da ya fi karfin mu ko yake fin karfin mutane da yake ko da yake an ce noma ba na rago ba ne gaskiya ne noma ba na rago ba kuma noma ba na talaka ba ne a yanzu to yanzu kai yaya matsayin noman yake a halin da ake cikin musamman ya samu bunƙasa a ɓangaren ku koko har yanzu akwai matsaloli a bunƙasa kan alhamdulillah tun da kaga mutumin da yake noma da damuna kuma ya zo ya da rani in babu bunƙasa ba zai yi ba a babban dai abun da muke samun damuwa ko kuma wani bangare din shine maganan taki da maganan magungunan noma a gaskiya waɗanda suke sai da waɗannan abubuwa suna yin abun da bai dace ba shine ya kamata gwamnati ta shigo da kai a kai na farko kaman idan ka ga noma ta bunƙasa an samu wadataccen abinci wanda zai rike mu Najeriya ba sai mun je wata guri ba wata guri ma ta zo ta saya a mu kamar da kasashen da suka ci gaba masu noma suke yi ko menene ana samun shi a kan farashi mai rahusa kaga gwamnati ta samu da take dubu biyar da ɗari biyar a jiha suna sai da shi dubu hudu da ɗari biyar kamar gwamnatin jiha ana samu rage To Honorable Hussaini Gamba na Kudan dai ya ce matsalar tsadar maganin kwari na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ci masu tuwo a ƙwarya a yanzu haka, a saboda haka ya buƙaci gwamnati da ta sanya hannu sosai a kan lamarin. To kaga kaman a ah, magani, za ka je yanzu ka ce ka sayi magani yanzu naira dubu biyu, ko dubu uku da wani abu in aka ga mutane sun yi rashin a kan magani sai ga masu sai da magani sun ɓoye kwana ɗaya biyu sai su fito da magani sai ka ji sun sa kuɗi kamar dubu tara dubu goma to wannan rashin imani din shine muke so gwamnati ta sa hankali a kai yadda ake sai da shinkafa a mu nan kamaru ba za ka same shi a nan ba yadda suke sai da maganin su babu maganan kara farashi domin akwai price control a gurin su magani ba eh, daga guri ake kawo mana magunguna wanda za mu yi amfani da shi yau muna da taki ne dai ba a kawo mana daga guri amma magunguna kam daga kasan kamaru ake kawo ta can ya fi sauki ko da ka canja da kuɗin su to jama'a Abin da lokaci ya bamu kenan a wannan karon sai wani makon idan allah ya kai mu za mu dora a madadin ma'aikatan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc da Julie Gresham mai hada sauti da ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke birnin Yola wanda ya yi hidimar sada ne da Honorable Hussaini Gamba na Kura. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karofi Madaki inda ya ce muryar Amurka ku isar mun da sakon fatan alkhairi ga sabon speta general na 'yan sandan Najeriya da aka nada da fatan Allah ya yi maka jagora akan ayyukan da ke gabanka Fatanmu da addu'anmu shine Allah ya ba ku sa'a da nasara domin samar da zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Amin. Sai wasiƙa daga Yahaya Danno Azari da Zainab Barista tare da Prince Tasi bin Abdallah Azari inda suka ce Salam BOA Hausa muna goyon bayan zanga-zangar da al'ummar ƙasar Sudan ke gudanarwa na rashin jin daɗin su a bisa tsadar rayuwa da suke fama da ita. A ƙarshe muke fatan shugaban ƙasa kasar umar albashin zai gaggauta yi wa tufkar hanci sai daga sade sa'idu daura inda ya ce salam voa hausa harin da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar sokoto wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan jama'a wani abin takaici ne muna kira ga gwamnatin najeriya da jihar sokoto ya kamata a dakile wannan barazana tun kafin ta zama gagara badau kamar irin ta jihar zamfara. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma a takaice. Yau Talata ne Majalisar Dokokin Birtaniya suke kada ƙuri'a akan yarjejeniyar ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Prime Minister Theresa May ta cimma. May ta soke ƙuri'ar da ya kamata a jefa a kan wannan batu a watan Disambar da ya gabata bayan da ta ga alamun cewa ba ta da isassun magoya baya, amma kuma tun lokacin babu alamar an sami wani sauyi a ra'ayin wurin 'yan majalisa da goyon bayan fitarta ingila daga eu da masu son a ci gaba da zama cikin kungiyar kasashen duk ba mai goyon bayan yarjejeniyar da aka cimma tun jiya mai take kokarin neman ƙarin goyon bayan 'yan majalisa waɗanda ta nema su koma su sake duba yarjejeniyar kuma su yi tunanin sakamakon rashin amincewa da ita. wasu alkalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice sun wanke tsohon shugaban ivory coast laurent gbagbo daga laifukan yakin da ake zarginsa da su laifukan da ke da nasaba da mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010 a sanadiyar saukarsa daga karagan mulki. A halin yanzu kuma, a jiya Litinin ne shugaban Amurka ɗin ya bayyana cewa bai taɓa yi wa ƙasar rasha wani aiki ba kwanaki kaɗan bayan wani rahoto ya fito da ke nuna alamar kamar shugaban rasha vladimir putin na da wani riko akan shugaban na amurka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma zahara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Patrick, ni Muhammad Hafiz Babalake ke cewa sai an jima.